يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بأهكا Allah cikin ikon sai muna ranar sha ɗaya ga wata daren sha biyu ga watan jimadal ula shekara ta 438 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 8 ga watan biyu shekara ta 2017 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama za mu tashi a hadisi na 110 wasu kuma nasu 111 wanda kuma shine hadisi na goma sha a ƙarƙashin babin filmu jahada babi na sha cikin jerin babukan wannan littafi an abi mas'udin an karɓo daga baban mas'ud uqbata bin amrin al-ansari uqba dan amr mutumin madina al-badari wanda ake danganta shi zuwa ga badar radiyallahu anhu allah yarda da shi qala yace lamma nazalat ayatu sadaqa lokacin da ayar sadaka ta sauka kunna nuhamilu ala zuhurina mun kasance muna yin dako akan bayanmu faja'a rajulun sai wani mutum ya zo fatasaddaka bi shay'in kafir sai ya yi sadaka da kuɗi masu yawa faƙalo mura mura'in sai munafukai suka ce me san a gani ne san a san yayi san a ga ya bayar da yawa shi ya sa ya ɗeba kuɗi da yawa ya bayar ana gani waje a rajulun akhar sai wani mutum ya zo shi ma daban fata saddaka bisa sai ya sadaka da kwano guda na abin da yake da shi faƙalo sai munafukai suka ce inna allaha ganiyun an sa'i hada tabbas haƙiƙa allah ya wadatu daga kwano ɗayan wannan mai allah zai da kwano ɗaya fa nazalat sai aya ta sauka mai cewa allazina yalmizuna almutawwi'in waɗanda suke aibata masu yin sadaka Minal muminina daga cikin bayin Allah muminai fi sadaqati game da sadakokin da suke bayarwa wanda ya ba da yawa su ce riyayi wanda ya ba da kaɗan su ce abin da ya bari ya kasa wallazina la yajiduna illa juhudahum kuma waɗanda suke aibata wanda ba su da wani abu da suka samu sai ɗan ƙoƙarin da suke da shi suka yi suka kawo ɗan abin da ya sawwaka to waɗannan fayas haruna kamar da cigaban ayar wato ainihin take faɗa fayas haruna bihim sai zama suna yin izgili gare su sakhirallahu min fa yasharuna minhum sakhirallahu min sai su rika izgili gare su Allah ya mayar musu da martanin izgilin da suka yi a kansu walahum azabun alim kuma suna da azaba mai raɗaɗi to wannan hadisi kamar da muka saba sahabin hadisin shine uqbata bin amr uqbata bin amr bin tha'laba uqba dan amr dan tha'laba ana masa alkunya da abu mas'ud ya kuma shahara da wannan alkunya tasa baban mas'ud dan kabilar khazraj ne cikin manya-manyan kabilun garin madina aus da khazraj to shi dan kabilar khazraj ne don haka imam nawawi da ya ce an uqbata bin amr sai ya ce al'ansari mutumin madina ya halarci al'akaba caffa da taron goyon baya da aka bai wa manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na tattauna yadda za a yi baro makka idawo madina to ya halarci wato anin wannan tattaunawa da kuma wato anin taro wanda shine sila da sanadi na yin cancakaɗin manzo da sahabbai da ke makka suka dawo madina da haka duk wani lada da aka samu da sakayya da aikin kirki na mutanen makka da suka yi a madina sakamakon sun baro inda ake kuntata musu sun zo inda suka sake to suna da kaso da rabo na su sanadin yadda aka tattauna yadda aka yi aka gudanar da haka da haka ake lissafa waɗanda suka ji nan cikin manya-manyan sahabbai masu daraja ta gaba wato 'yan gaba-gaba wajen matsayi da martaba cikin sahabbai bayan an kirga manzo sallallahu alaihi wasallam da cewar baya shi an faɗo irin su khulafa'ur rashidun cewar baya su an faɗo rago almubashiruna bil janna ko ashabu shura waɗanda wato ne suke naɗa shugaba cikin sahabbai to akan biyo da irin su wato anin waɗanda suka je badar irin waɗanda suka je wato wannan al'aqaba da haka na daga cikin sahabbai masu daraja sannan bayan haka malamai sun yi saɓani Kanshin ya halarci yakin badar ko bai halarta ba wasu su ce ya halarta wasu ce bai halarta ba imamul bukhari allah ji kansu da rahama yana daga cikin wanda suke da fahimtar cewar ya halarci badar wasu kuma na cewa ya zauna ne a wata rijiya ko ruwa da yake a badar sai ake danganta shi da cewa albadari kamar yadda ake danganta da suka je yakin badar da a ce musu albadari wanda suka yakin badar to haka ma wanda ya zauna a gurin da ake cewa badar din nan gurin ko da ba a yakin badar da shi ba na ce masa albadari suka ce to shi ma zaman wajen i ba yakin badar ije ba to dai akwai sabani tsakanin malamai kan ya halarci badar ko bai halarta ba sahabin annabi na ali Allah ya da shi ya halifantar da shi ya shugabantar da shi wasu wani lokaci a wato ainihin kan garin kofa wato sa shi shugabanci Allah ya karɓi rayuwarsa wasu suka ce a shekara ta arba'in da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce ya rasu kafin haka wasu kuma suka ce a bayan haka kafin shekara ta arba'in ko a shekara ta arba'in ɗin ko kuma bayanta da kaɗan a wannan lokaci allah ya karɓi rayuwarsa allah ya ji kansu da rahama to shine yake cewa lamma nazalat ayatu sadaqa lokacin da ayar sadaka ta sauka kunna nuhamilu ala zuhurihim sai muka kasance muna yin dako a bayanmu malam muhammad bin salih al-uthaymin allah ya ji kansa da rahama yake cewa abinda da yake nufi da cewa lamma nazalat ayatu sadaqa yana nufin lokacin da ayar da take kwadaitarwa a kan yin sadaka ta sauka malam hafiz ibn hajar al-athqalani allah ji kansu da rahama shi kuma sai yake cewa kamar sahabin annabi uqbatu dan amir eh, amr kamar yana nuni ne zuwa ga faɗin allah maɗaukaki da ya saukar da ayar da ke cewa khudh min amwalihim sadaqatan تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ike cewa da yiwuwar yana nuni ne zuwa ga wannan aya da Allah ya saukar cewar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ana umartarsa da cewa ya karbi sadakar sahabbansa bayan Allah muminai da suka ba da gaskiya da Allah suka ba da gaskiya da manzo ya karɓi su wacce za ta tsarkake su ta tsabtace su kuma ya ci gaba da yi musu addu'ar alkhairi akan abin da suka bayar na sadaka da kuma abubuwan da suke yi na biyayya gare shi da taimakon addinin Allah Allah ya ce inna salataka sakanun lahu tabbas haƙiƙa addu'arka gare su nutsuwa ce a gare su duk wanda ya zo ya bada abin da ya bayar don Allah manzo ya ce Allah ya karba Allah ya saka maka da abin da ya fi wanda ka bayar hankalinsa zai kwanta zai ji daɗi manzon Allah da bakinsa mai albarka ya masa addu'a sannan kuma wannan addu'a da manzo zai riƙa yi da Allah ya saka maka da alkhairi Allah albarkace ka albarka za ta bi ka za ka jin daɗi cewar manzo ya maka addu'a albarka ta bi ka hankalinka zai kwanta cewar da yardar Allah za ka zama albarka kuma albarkar ce ma ta sa ka zo ka kawo saboda haka aka yi maka addu'ar Allah ya albarkaci abin da kake da shi albarkace ka to mana ka hauhawa ka fi yadda kake to wannan ya sa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da ma wasu ayoyin ba wannan ba bai zama lallai sai wannan dan ba kamar da malam imam eh, eh, hafiz ibnu hajar inuna shi ma ba yanke ce lallai ita bace amma dai tun da aka ce karbi sadakarsu wacce za ta zama dalilin tsarkakarsu tun da ya tabbata a hadisi cewar idan mutum yana sadaka sadaka tana tafiyar da laifukansa kamar yadda ruwa yake kashe wuta saboda haka ire-iren waɗannan dalilai da suka zo daga Allah da manzo sallallahu alaihi wasallama masu kwaɗaitar da a yi sadaka za a samu wato ainihin alkhairi da tsarkaka wannan yasa sai sahabbai su gasu to an ce a bada sadaka ai sai da akwai zaka bayar to ko ba zai ba su zauna haka a matsayin ba su da shi ba su bayar ba ballantana su samu tsarkin da Allah ya ce za a samu idan an bayar ba su bayar ba ballantana manzo ya biyo da addu'ar da ike waɗanda suka yi to ai ko bai kamata su yi wannan asara biyu ba asarar samun tsarki asarar samun addu'ar manzo sallallahu alaihi wa wa sallam da albarkar rayuwa na kana taimakon addinin Allah in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum to wannan yasa suka ce to ba su ga ta zama ba ya ce to daga wannan sai zamanto muna zuwa mai dako a bayan mu ɗauki kayan da ya fi ƙarfin ka ɗauka a kasa dai ka sa a baya sai mu ɗauki kaya a bayan mu a matsayin 'yan dako a biya mu dakon abin da muka ɗauka na kai me yasa suke ɗaukan wannan dako don su samu abin da za su cire su bayar sadaka abin da ake nufi da sadaka shine abin da bawa zai ɗauka ya bayar na dukiyarsa ga mabukata don neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala an kira sadaka da sadaka saboda kasancewar bayar da dukiya domin Allah mai girma da buwaya dalili ne da yake nuni akan gaskiyar imanin wanda ya cire abin da ya ɗauka ya bayar asidik na gaskiya as-sadaqa shi ma ina da alaka da waɗannan harafan sadaka da gaskiya suna da alaka da harafin sadun dalun kafin saboda haka yadda ɗan adam yake da tsananin so ga kuɗi wato hibbun almala hubban jamma wa innahu li hubbil khairi la shadid to amma ya fifita ƙaunar allah subhanahu wata'ala da neman yardarsa akan wannan kuɗin da wanda ya shaide shi da cewar shi mai son kuɗi ne yana da tsananin son kuɗi ya nuna cewa waɗannan kuɗin da yake da tsananin son su ba su kai san da yake wa allah ba ba su kai abin da yake nema na yadda allah ba sau da haka ɗaukan su ya bayar don ya sami yardar allah ba komai ba ne to wannan yasa sai ake kiran sadaka da sadaka ciro wani abu da kake ɗauka ka ba da yake nuna gaskiyar ƙudurinka na cewar allah ya fi abin da ka ɗauka ka bayar daraja a gurinka to saboda haka ake kiranta sadaka to suke cewa lamma nazala ayatu sadaka kunna nuhamilu ala zuhurina yayin da wannan aya ko ayoyin da suka sauka masu bayani akan falala da kwadaitarwa na ai sadaka suka sauka ko ta sauka sai muka rika yin dako a bayan don mu je mu samu abin da za mu ɗauka mu bayar sadaka ana cewa na tahamal amma ina nufin hamalna ko in an ce tahamala ana nufin hamala an gani an ce na tahamal muna ɗaɗɗauka wannan ya je ya dako wannan ya je ya dako wannan ya je da ai na hamilu ko wannan mu yana daukan abin da ya samu na dako ita to ya za ka samu dako A dako ba biyowa yake unguwa ana cewa ina dan dako ba ko kaga kai kake zuwa ka nema ma'ana suna tafiya kasuwannin garin madina su ga waye yake da kayan da za a daukan masa su daukan masa ya biya su su ma su samu abin da za su yi sadaka da shi wannan sai ke sanar da mu cewar sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jajirtattu ne wajen neman halal masu neman na kansu wai abin da bahaushe yake cewa nemi na kanka abin wani da wuya mana in kana so ka tsara kimarka da darajarka da mutuncinka to nemi na kanka insha Allahu za ka fita daga wulaƙancin wato masu wulaƙanci a kan ka nemi abinsu ko ka ƙwalla fara ko ka sa rai da kayansu na farko kenan sannan kuma za ka sami abin biyan ka sau da aka sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama mutane ne masu kankan da kai ba sa raina abin yi matukar halattacce ne kuma zai ba su damar da za su nemi yardar Allah sau da haka su ba zaune gari banza ba ne ba 'yan ashanta ke ba ne sau da haka suke tafiya neman dako su yi amfani da karfin da Allah ya ba su su ɗaukan maka ka biya su su biya su bukatar kuma su nemi yardar Allah to wannan yake sanar da mu cewa sana'ar dako tana da asali a musulunci tun lokacin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sahabbai suna yi dan dako ka ji a kanka ka ji a ranka cewar sana'arka babbar sana'a ce sahabbai ma sun yi dako ko yi irin wani hadisan yan dako ya kamata a ce suna karanta yi in an zo ana magana ai yan dako ne ce ya kware ko yan dako ne masu raya sana'ar sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kaga magana a ga kaskanci amma bata taso ba sannan wannan yana sanar da mu cewa sahabban annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi al'adarsu halayyarsu ɗabi'arsu duk sanda wata aya daga cikin ayoyin Allah ta sauka da umarnin a yi wani abu ko ta sauka da hannun a bar wani abu to masu gaggawa ne wajen ganin sun yi aiki da wannan kuma wannan shine abin da yake wajibi akan kowane mumini Allah na cewa a yi ka ce na ji na bi Allah na cewa a bari ka ce na bari ba da ni ba to wannan shine abin da yake fassara imanin da ke cikin zuciyar bawa cewar ƙarfa ne a shirye yake da bi abin da Allah ya ce abi ya bar abin da Allah ya ce a bari haka sahabbai suke umuman ɗinsu baki ɗayansu halayya suke suna tsayawa akan inda aya ta ce a tsaya suna kuma gusawa daga inda aya ta ce a kusa so da kun aya ce ta sauka a yi sadaka za ka samu tsarki na zunubanka ka yi sadaka za ka samu matsayi da kusanci zuwa ga allah ka yi sadaka manzo zai maka addu'a albarka ta bi ka wannan yasa suka ce to ai maganar mu tsaya muna jiran wata sana'a mai sauki ko mai daɗi bai taso ba bari mu je mai dako tunda allah ya ba mu lafiya mu mori lafiyar mu mu yi abin da za mu samu biyan bukatar mu kuma mu nemi yardar allah to wannan salon shine daidai da kowane mumini in ka ga mumini ina jin kansa a sana'a ina raina ta to akwai karancin tawabu kankan da kai da cewar wannan abin inda zai samu min abin da Allah ya halatta min wannan abin inda idan na shi zan samu abin da zan sami yardar Allah to ai ba ni da abin da ya fi shi kuma ba kasashen abu ne a gurina to irin wannan salon shine salon da sahabbai suka rayu a kai suka yi darajar da suka yi kuma irinsa icancance mu mi don mu ma mu dace da samun wani abu na daraja daga cikin irin darajojin da suka samu fatashabbahu in lam takunu mithlahu inna tashabbaha bil kirami falahu malamai suke cewa ku kwatanta ko ba za ku yi kamar su ba kwatanta abin da masu daraja da kima suka yi rabauta ce nasara ce saboda haka sai da rake ne abin da ya shafi wato da kodin ne a'a tura koren ruwa ne kasa gwanjo ne kasa dankali ne da makani da abubuwan da suka kama da haka tallar ruwa ne fiye wata duka wannan sana'o'i ne da ake ɗaukan su a rene amma kuma cikin yardar Allah wasu daga ita suka yi mata suka zama abin da suka zama na taba jin ana tarihin eji abdullahi wata rana ake tambayarsa irin abin da yi a baya na sana'o'i kafin ya shahara ya kai yadda ya kai ya zama mai shi a san ya kai yadda yake da shi ice-ice ida abin da yake yi yana dafa kwai ya rika bin wato matattara ta jama'a ina sai da kwai kamar yadda za ka tara a bakin danja wasu sun kintaci gurin an wato anin girki abinda za a siyar an tare yadda wanda yana gani zai ce ga abinda da yake so ya siya ko ya mika a kawo masa cito da haka yake amma kuma daga baya zama yadda ya zama ko to haka za ka ta jin kana jin tarihin waɗanda suka zama wasu abu za ka ji ta ya ce a ɗan jaka ike yawo da abin da ike sayarwa abin ya kai ga siya nemi keke daga nan kuma ya koma da babur ike ina ɗauka a mota yana bi guri sai zaman to ya buɗe gagarumin guri sai dai ma a zo ka cike takarda ka yi bukin ka jira kuma ranar za ka zo ka ɗauki naka ko guda nawa aka to amma in ka ce a kai taka haye kake so a sana'a ko har ka samu to za ka daɗe baka kai ga abin da kake so ka kai kuma za ka kashe zuciyarka so da haka sahabbai allah ya saka musu da alkhairi yadda da su sun kasance ba sa raina abin neman halal kuma babban burinsu in sun samu su nemi lahira da shi su da haka kaga wannan yake nuna cewar su a neman ma da suke masu dabara ne da sanin ya kamata nema ba na amfanin neman ka ka yi abin da ya fi mahimmanci da shi saɓanin yanzu wani za ga zai kurar ruwa yi ne yana yi in ya gitta ka ina ƙari ina wari in kuma wato ya gama iwan kan ya fes kai baka ce shi turin ruwan ba ko kuma ya je sarin icen yi ne yana yi in kai aka cika wani saran icen na awa ɗayan kai sai an sati baka moru ba amma yau yayi gobe ma ya kuma yi jibi ma zai yi in ya tara kuɗin kuma suka haɗu ɗan abin da ya haɗa ɗin kuma abin mamaki wai sai ya tafi kallo zai je ga manchester da united nation abin mamaki wannan wahala duk ta tashi a iska zai je ga ɗan iska ko ai kaga da takaici ko gama tara kuɗin kaf bayan gama sai kuma ya tafi wai zai tafi sinima ya za a sa damban shago da ɗan duna to na ɗan duna ya fi ka <laughs> ai kai na ɗan duna da ka wuya amma ka zo ka lalata da kuɗinka a wannan abu ai kai kamata a je kallo ba wai ka je kallo ba to kaga su sahabbai Allah ya da su in sun samu abin da suka samu lahira suke hari da shi ce to bar na samu wannan da bai kai wancan da zan nema ba bari nemi wancan din da shi ko kaga mutum ya irin wani sana'a kaf ya gama amma gidansa ba abin da za a ci kuma ya so taba kwali shi baya rasa taba amma gidansa ya rasa abinci to na irin tabiya ce ne karin neman kuɗin kuma sai ka sai abin da zai cuce ka yadda gaba ma ba za ka iya tura kururuwan ba ko ba za ka iya saran icen ba ko za zo ana magana hukunka ya lalace karfin ɗaga da kake ka doka icen ya fashe ba zai yi ba kuma ka illata kanka kuma kai baka ajiye kuɗin bari a ce a ɗauko masa magani da su su haka sahabbai allah yadda da su in sun nema abin da suka nema suka cuye suka samu lahira suke nema da shi su kuma rayu da abin da ya sa waka na rayuwarsu ta duniya da shi da haka ana sanar da mu in za ka yi nema kakkare na hanyar nema matsawar halattacciyar hanya ce in ka samu ka bi abin da ka samu ta hanyar da ta dace ka yi amfani da shi ta salon da ya kamata to sannan bayan haka yake cewa faja a rajulun fata saddaka bi in kathir sai wani mutum cikin sahabbai ya zo ya sadaka da kuɗi masu yawa faƙalu mura'in munafukai da ke gurin sai suka ce me san a ga abin da ya ne me ya hana ya je ya bayar a ɓoye sai ya bayar kowa yana gani shiɗa ne daban yake duk inda kai da shi sai ya san yadda zai gaya maka waje a rajulun akhar sai kuma wani mutumin shi ma ya zo daban ba ta saddaka bisa sai ga shi da kwano ɗaya na abinci ci shi ma ga tasa kuzmin amwalim ne ma karɓutawa shi ne abin da ya sawwaka in samu addu'a ka in kuma samu tsarkaka daga laifuffuka na shi ma daga bayarwar faƙalu sai suka ce inna Allah yun an sa'i hada tabbas haƙiƙa Allah ya wadatu daga kwano ɗayan wannan mutum me Allah zai da kwano ɗaya ka abin za ka ba Allah sai kwano ɗaya na abinci dan adam ya wuya gane hali eh to wanda ya bada yawa an ce dan a gani yayi wanda ya bada kadan kuma an ce me za da wannan kadan kar sa abin zaka ba Allah sai wannan to wanne ne zai daidai da an samu na tsakiya mace za su yi ai ya kamata a ce kafa haka ko shi kuma yana masu za su yi shi to shi sa malamai suke cewa riban nasi ghayatul la tudraku yardar da mutane wata manufa ce da ba a cin mata musamman munafiki yana zanta da kai ba za ka taɓa yin abin zai yabe ka ba za ka taɓa daidai a guransa. tunda shi da ma baya yin abin da kake kamar da baka abin da yake manufarka daban tasa daban sau da haka ba za ka taɓa burge shi ba duk abin za ka yi ya san abin da zai faɗa a kai da zai bakanta maka kuma nuna abin da kai ba gwaninta ba ce wani halayyar munafukai ce ka ake na wani yana sanar da mu kai da kake da imani kake kwaikwayon manzo sallallahu alaihi wa sallama da tarbiyyar da yawa sahabbai to ba naka bane in wani ya abin kirki in baka ce Allah ya saka da alkhairi ba Allah ya karba to kakka tofa mummuna in ka tofa mummuna ka ɗauki halayyar munafukai saboda sanin cewar wane da ya ɗauki abin da ya bayar ba dan Allah i ba dan a gani i haƙƙin waye haƙƙin Allah ne ba za ka iya sanin mai ke ba niyya wata aba ce a zuci ta kuma zuciya ba mai riska abin da ke cikinta sai Allah da ita to ka ganin shishigi ne ga Allah wani ya zo ya bada abu ka ce dan a gani ya sannan kuma wani ya bada kaɗan ka ce Allah wadatacce ne daga wannan bai su shi ya gaya maka ka wani shiga haƙƙin Allah saboda haka da wanda zai bayar da kaɗan da wanda zai bayar da da yawa kowa gwargwadon ikon sai in baka ce Allah ya saka da alkhairi ba to kakka ce Allah wadai ko kuma ka ce ba don Allah ba naka bane to wannan gaba tana sanar da mu cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kowanne daga cikinsu mawadatan cikinsu da talakawan cikinsu suna sadaka gwargwadon irin halin da allah ya basu suna sadaka gwargwadon ikon da suke da shi mai yalwa ta arziki ya bayar da abin da yake da shi da yawa mai karancin abin hannu ya bayar da kaɗan gwargwadon iko da damar da yake da ita Allah ya ce liyun fi bu min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha sayaj'alu Allah ba'da usrin yusra dama haka Allah ya ce mai yalwa ya ciyar daga irin yalwar da Allah ya masa ya bayar da yawa kada ya zama matsolo kana da halin za ka iya ba da dubu ka ɗauko naira biyar ka bayar ca ya bata kaɗan ba ta yawa kuɗi ba shaidan ce yake daƙile ka kakkai abin da yake mafifici kake dawo da kanka baya saboda haka kana da damar za ka ba da yawa bayar da yawa la fi sa'atin min sa'ati wanda yake da yalwa ya ciyar daga yalwar da aka ba shi ciyar wannan ta iyali ce ta tilas dole ta sadaka ce ta neman lada bayar da da yawa tunda Allah baka da yawa kai ma kakkawa Allah da ya baka kwauro bayan shi bai maka kwauro ba da shi dama baya kwauro wa man qudira alaihi rizquhu Allah ya ce wanda kuma aka takaita arzikinsa ya zama ba mai yawa ba ne saboda hikima ta Allah akwai wanda in dukiyarsa zama da yawa rasa shi za'a sai zama dan afanta ma dan asheke aya yan damar da yake da ita sai a rasa ta kirkin da yake da shi sai a rasa nagartar da ake gani da gare sai a daina kai to sai Allah ya bar shi da daidai samun da za a more shi kuma shi ma ya mora wani kuma da aka yalwata masa in aka bar shi a irin halin wancan shi ma rasa shi za a yi wani zautuwa zai rudiya da kiɗi ya zai shi duk inda babu wani abu hannunsa to komai ma ba zai iya maka daidai ba in sallah ce ya rika rakkanuwa kin sai raka takwas a hudu sai ya ruku ya rika jin aibe ba saki sai da rika cin aibe ba saki haka za a ta sallar shi ma Allah sai dai karba da hakuri to sai Allah ya baka da yawa to ya kuma kai da ya baka da yawa ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali kuma sai ka kasa cire wani abu don shi ka bayar to li yunfiq bu sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah Allah yake cewa la yukallifu Allahu nafsan illa ma ata dama bai dora wa rai yin wani abu sai daga gwargwadon abin da ya bata dan abin da ya baka bayar daga ciki kakka ce ai kai baka da shi da yawa zuwa na cewa a taimako ka ce ai ba da mu yake ba gasuwa na gasuwa ne mu me zamu na kan nan yana da amfani dubu ka daidai take da miliyan ɗinsa don kai dubu ɗaya gurinka wata awa ce an fahimta ko kuma ka kalli wannan ka gani ko ga mutumin da yake ƙauye da zai ƙunso kwai guda goma ya kawo maka wannan fa wani abu ne a gurinsa kai ne kake gada kafata za ka iya so kiret ko to shi fa ba kiret ɗin nan fa ba da ƙwaya ɗaya ba suke taruwa kazarsa ta yi ɗa ta kuma yin ɗa ta kuma yin ɗa ta kuma haka bai ke tara zai iya ci shi ma an shi ma mai faransa zai iya dafa ya ci ko zai iya sayarwa ya bukatunsa amma sai ɗauko sai ka maka ma'ana kana da kima da daraja da ta ta kwan a gurinsa to wanda ya yi wannan to kai ma kamata ka nuna ma halacci Masu sai ya kawo ya ce a mutanen ƙauye akwai su da zumunci wallah Allah da ya saka da alkhairi Allah ya biya to shikenan ba kuce mazo an ai masa yana ta kai ma kai saboda haka in ka ɗauko rigunan ka wanda sun gaji dama kana tunanin ma wa za ka ba tattara ka ba shi kuma ya taimaka addu'a Allah ya ji kan iyayen wani ha ba alhaji wani arzikin sa ai sune arziki kai kuma nan duk dama sun kare abin nan ka ci karfin su amma kuma shi ba mai daraja gurin sa kamar ka to haka wanda suke da hali sai su ba da yawa wanda suke marasa karfin hali eh, sai su ba da gwargwadon abin da Allah ya ba su haka suka rika yi sabbai to amma su kuma wanda ba za su bayar ba ko masu san su hana masu bayarwa ko su bakanta masu bayarwa in an bayar wanda ya ba da yawa su ce riya'i ba Allah ya nafa ba wanda ya ba da kaɗan su ce mai Allah zai da wani ɗan kaɗan ya kasa to malamai suke bayanin cewar kamar da yake a ruwaya wanda ya bayar da yawa din nan shine abdurrahman bin auf muloniyan nan cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam shine ya bayar da yawa din ya bayar da dubu takwas na kuɗi irin na wancan lokacin wasu suka ce dubu hudu ya bayar sannan wanda ya bayar da ɗan kaɗan ɗin nan har wato ainihin ake cewa mai allah zai da wannan shine abu aqil shi ma yadda ya samu zuwa ya yi jan ruwa irin yadda almajirai suke cewa akwai jan ruwa ta zuwa ya yi jan ruwa bayan ya gama jan ruwan aka kawo kwano ɗaya na abin da aka bashi aka ci to ga ladan jan ruwan da shi kuma ɗauka ya je kai wa annabi wannan ba tafi dubu dubu ɗari a gurinsa ba da wahala aka same ta sai da aka cuya amma ya yadda ya nemi yardar Allah da ita to haka suka yi mai da yawa ibada da yawa mai kaɗan ibada da kaɗan da haka ake tashin wato ainihin taimakon addini da kuma taimakon kai da kai to wannan yasa sahaban annabi uqbatu bin amr ibn thalaba sahabin wannan hadisi yake cewa da haka ta faru mai bayarwa da ya ba da yawa an ce ba allah ya nufa ba san a gani ne nuna wa mutane ne wanda ya bada kaɗan an ce abin da ya bayar ya kasa mai allah zai da shi allah sai maganin abu da kansa fa nazalat sai aya ta sauka mai cewa alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minin waɗanda suke aibata masu yin sadaka daga cikin muminai Fi sadaqati game da sadakokin da suke ɗauka su bayar wallazina la yajiduna kuma suke aibata waɗanda ba su sami abin da za su bayar ba illa juhudahum sai dan kokarin da suke da shi gwargwadon hali fa yaskharuna minhu sai su tsiri musu isgili ce ai ba don Allah yi ba ai dan a gani ne dan a san yayi ne a ai abin da ya bari ya kasa me Allah zai da wannan Allah ya ce sakhir allah minhu Allah ya mai musu da martanin isgilin da suka yi su ne abin yi wa isgili ka gansu sun kasa ba wa Allah ka gansu masu aibata masu yi don Allah Shi ne abin da Allah ya musu ya ce to wannan kuma izgili da suka fuskanta mai da martani daga Allah me izgilin to an zo an ce ana neman agaji wannan da ya ɗauko kwano ɗayan ya bayar an zo an dama wannan kwano ɗayan kuma kai da kake cewa mai Allah zai da wannan a cikin abin da ake ci ka hannu an ci da tunda an fita wannan a fitar da ake da manzo sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da su munafukan in an zo abin da za a mora na abin da za a ci ba sa cewa su ba su ba za su ci ba sa hannu suke a ci da su sannan kuma wannan abin da aka bayar din in aka sayar da shi in ma sayarwa za a yi aka siyo abin da za a siyo ko da wuka ce da za a yi amfani da ita a yaƙi a ita ta gaza to a zo za a fita kai baka bayar ba ko a zo ana tarawa kai baka bayar ba kuma ka aibata mai bayarwa kuma wannan abin da aka ba aka zo yin wani abu da shi na ɗauki na agaji ga addinin Allah a ɗauka a saka kai ma ka shiga kai ma ka mora to a kai ne abin yau izgili ka ga mai zagin wani akan kwano ɗaya ya zo kwano ɗayan da aka bayar da shi ake ci ko so da ka aibu ya koma ga wanda ana barwa ya gagara bayarwa ba don bai da abin da zai bayarwa wannan suna abin yi wa izgidi Allah ya ce walahum azabun alim kuma suna da azaba mai raɗaɗi da za su fuskanta a ranar alkiyama izgilin da za su fuskanta a nan duniya kaɗan ne ba komai ba ne an kwatanta da azabar lahira da za ta biyo na sun aibata waɗanda suke yin ibada don Allah masu ba da kaɗan da masu ba da yawa ba wanda ya tsira a gurin su to Allah yana yi da su kamar yadda suka yi da shi su da suka bayar Allah baya yi da su su da suka ƙibarwa kamar yadda ba sa yi da Allah aljaza'u min jinsil amal sakamako yana zuwa gwargwadon irin aikin da kake da shi aikin ka na kirki ne sai sakamakon ya zama na kirki idan aikin ka na banza ne sai sakamakon ya zama mummuna fiqhin wannan hadisi malamai suke cewa wannan hadisi na sanar da mu cewar Allah subhanahu wata'ala yana kare bayinsa muminai daga masu taba su ko eh sun ce wannan mai Allah zai da abin da ya ba sun ce wannan ba Allah ya nufa ba ya ce alladhina yalmizuna almutawwi'in ko a can kuma ce sakhira Allah minhu Allah ya kware musu baya ya ce kuna abin yau izgili kuna da abin bayarwa kun ki baro? kuna abin yau izgili wani ya bayar danni kuna su kansa to wannan ina nuna mana cewa in dai ka tsayu da yin abu dan Allah to duk wani wanda zai ja da kai akan wannan abin da kake na dan Allah kan maka tashi jijiyar wuyan Allah zai maka maganin sa wallahu ya asimuka minan nas to shine nan Allah ya musu ga azaba na jiran su kuma Allah ya ce ne abin yi wa izgidi sannan wannan hadisi na sanar da mu tsananin ƙiyayyar munafukai ga muminai duk inda munafiki yake bai san abin da yake na cigaban mumini da cigaban addinin Allah ka dauka ka bar dan addinin Allah ya cigaba ya gwasa leka baka bayar ba baka da shi nan ma ce me ake da irin waɗannan mutanen kowa ana ƙoƙari a masu ba abin da suke saboda haka munafiki duk inda yake da zarar ya ga na Allah ina kokarin yin abin da yake tafi kuma na Allah to ba shi da abin zagi irin wannan har wayo bayan haka malamai suke cewa wannan hadisi ina sanar da mu cewa abin da ke kan bawa mutum ya bi Allah gwargwadon ikonsa in kana da hali a harkar da ake nema ta taimakon addinin Allah ka yalwata yadda Allah ya yalwata ma kai ma yalwata sai zama zantar da ni'imar Allah a aikace sannan kuma in ba ka da halin yin da yawa kakka kasa yin kaɗan ɗin da kake da shi kakka raina aikin kirkin da za ka yi da wannan kaɗan ɗin da Allah ya hore maka sannan hadisin yana sanar da mu cewar abin da ya kamaci bawa musulmi kada ya sanya ido akan sukan masu sukansa akan aikin kirkin da yake in ya biya musu biye babu za su ba su ba shi ba su ya yayi ba to da ka inda kana abin ka kasan tsakani da Allah kake ba ruwanka da mai suka ko kuma magana akai ya ƙari sukansa ya ƙari aibatawarsa kansa abin zai koma eh, da bahaushe yake cewa kanku ake ji ko wai mahaukaci ya faɗa rijiya ce ni wanka na nake kuna kuna ta kokoya za a ɗauko shi ko eh. sau da haka to in wani wanda yake harkar munafurci ko harkar gulmace-gulmace akan abin da kake na kirki na yi kunnan ka in ka ji ka ƙiji in ka gani ka ƙi gani abin sai ya fi damunsa sai ya fi ma ciwo kuma zai ga abin da kake yi gaba yake ba ba yake sannan wannan hadisi na sanar da mu kwadaitarwa akan yin sadaka koda da abu kaɗan ne tana da ladanta na musamman sadaka na abin da kake da shi gwargwadon ikon Allah yana kaddara wannan abin da ka ɗauka ka bayar saboda ya san girmansa a gurinka kai da baka da shi ka iya cire wannan abin ka bayar da haka naira goma mai naira ɗari ta fi miliyan ɗin wanda yake da miliyan ɗari ta fi miliyan ɗin wanda yake da miliyan ɗari ina da miliyan ɗari ya ɗauko ana maganar gudunmuwarsa ya ɗauko miliyan na ta faɗa ai miliyan ɗaya bayar aka zo kuma ga mai naira ɗari ɗauko naira goma ya saka a ciki ta fi taka sai dai jama'a hankalinsa ya fi tafiya kan can ko da yawanta ake kalla amma shi karanta a ribar rana ɗaya ma sai tara wannan miliyan ɗin so goma ribarsa ta rana ɗaya ko ta sati shi kuma wannan naira ɗarin ya yi daɗe na yi da gumin goshi ta tabu to ka gaba ɗaya ba ne to sannan kuma hadisi yana sanar da mu ba a raina abin kirkin da ake la ta haƙirar na minal ma'arufi shai'a kada ku wulaƙanta abin za ku yi na kirki ko mai ƙanƙantarsa eh, ga sahabai suna ba da kwano ɗaya to kakka ce to kai in na je ana ta saka dubu dubu ni kuma na je na kai naira goma ai ai da kunya ba wani kunya shaidan da yake so ya hana ka kai maka ba da taka Allah ya sa albarka sai ga abin a wani abin za a je a kan naira goma ce ai sai ka ci goma nan ni ma ita na bi ko ba ita sai da fasa ko guda nawa ake ka na ciniki kana ganin ka kundige kudin ka bayar shi wannan naira goma fa ita na bi wallahi ba sa ta ba sai da fasa ciniki haka ake yi to naira goma nan kaga aka je za a abin da aka ce naira goma ke ciko kuma babu ita ai kaga an samu matsala to sakata Allah zai mata albarka to wannan shine irin abubuwan da ke akwai in ka kula wannan yana sanar da mu cewa sahabban annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi jajartattun mutane ne gurin yin aikin kirki don neman yardar Allah shi yasa malam imamul Bukhari dauko wannan hadisin ya sako shi a babun fil mujahada ga dako da wahala abinda za ka samu ba yawa kuma ka kundige ka baiwa Allah wani kokari ya fi wannan sai mai zuciya sai mai ganin girman Allah fiye da abin hannunsa to wannan shine abin da ya sauka na wannan hadisi abin da muka da Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya fi mana kuma babu sai mu rufe wa alaikum salam da eh Thank you. ice batun tattara sadaka a ba mutum ɗaya da kuma karkasawa a ba adadi da yawa wanne ne ya fi maslaha ake kalla da yanayi idan yanzu misali irin halin da aka zatsu na tsadar abubuwa da karancin shigowar kuɗi zamanto akwai mabukatan da yawa a tsitsin kakuwa dan samu sassauci shi ya fi a kan kama mutum ɗaya shi kaɗai amma yayin da aka ce ga mabukata amma wane ya fi bukata kuma abin bai kai a ce a yi musu tsintsinka ban kuma an tsintsinka zai zama wani abu wanda yake ɗan ƙit a hannu to a dunkule shi a kalli mafi bukata a bashi shi fi ka fahimta ko shi ne abin da ke akwai kuma wasu lokuta ana kallon wa za a ba idan wanda yake mai sanya nema ne kuma a tsaye yake jajirtacce ne wajen neman amma fa da kyar ake samuwa to wannan ya samu tallafi mai kwari zai yi abin da ya fi wanda yake amma in kaga dan ashen take ne to ba shi kaɗan ɗin in ka tuna masa aure zai ƙaru shi kwan ya ƙara abin da ya shafi abin da yake samu ɗin iya riƙe ta gidan da take ta faman tsitsi da ba daɗi da kuma samu in abin ya yi albarka ima yi mace hudun hudu zai yi a shi ɗan taka haye ne yawwa Eh? ta danganta da mai yin da kuma wa yake ba ai wani ka bashi kuli ma ba zai karban maka ba amma kuma wani layi zai biya karba ka gane ko ki kuli a gurin suna abu ne <laughs> to abin da aka kalla yawwa wa alaikum salam eh shari'a ta zo da jingina ta san da shi bukata ta kamo ka ba ka da kudin da za ka yi amfani da shi don yin abu amma kana sa ran samun wani lokaci ka ɗauki wani abu da ya fi wannan kuɗin da kake nema naka ka ce don hankali ya kwanta rike wannan abin nawa a gurinka in na kawo ma kuɗinka in karɓa an gane ku to shi dama abin amfanin yinsa dama a kwantarwa da mai abin da aka karɓa hankalin cewar ba ana nufin a rike masa kayansa ba gama wani abin nan da ya fi kuɗinsa a gurinsa da in an damar da kudinsa za a karba to a musulunci ana haka idan abin da ka bayar wanda ba mai karuwa ba ne ba kuma mai bukatuwa ba ne to bai halatta a taba sai dai a kiyaye a killace gona tana cin wani abu na abinci tana tsukiya ta ragu tana nan yadda take ko ba ta bukatar sai an kara a ce a mata ban ruwa don Ka ta tsuke ko kuma abin amma ana maganar dangina sai ka ce ga jakina, ba na dubu goma kuma jakin na ya yi dubu arba'in to fa jaki ba zai bai zauna haka bai ci ba ko to shi na naka ce in ka bashi abin da ka bashi ya ci zuba mataki kai kuma ka kai gona an gane ko Samun wanda yake so a daukar masa ka ɗora masa ka kai masa karɓi kuɗin a yana cin ciyawa ina cin dusa an gane in kuma saniya ce ya ce ga saniya ta nan to in dai mai nono ce ta tsuno nan ai ta ci abinci kai ma gidanka kai ma ta tsakar kasiyar da nonon kana samun wasu to wannan akwai wannan duk a cikin musulunci akan harkar wani irin abu ka bayar jinginar an fahimta ko kuma wani dalili zai iya sa a iya siyar da abin da ka ba jingina a cire kudin a dama da abin da ya rage ko kuma to ina da faɗi babu rahan babu ne mai zaman kansa a musu idan hakko za a noma to za a yi da ƙa'ida an fahimta ko za mu ba da hayan shi mai bina din mai itan ice to ina so zan noma cito za ka noma ya eh, shi to nan ko kuma a'a aijin gina kaban zan sa wani ya noma zai biya kudin haya ko kuma ni zan noma abinda na samu na karuwa a cikin makudin kama iya a ragi kaza kana da kaza na da kaza zan ragi kaza zai ai ka'ida saboda ita ba ta da bukatar a bata abinci da ci ko kuma a ce ta rawu amma duk abin da zai buƙaci wani abu kuma ka kama jinginarsa to in ya ci kai ma ka ci ka ƙaru da shi na to in kana hawan mota ita baya take ba gaba ba ka kana sukurkuta masa ita ko yawwa kuma ma da za ka ajiye ta ba wani abu za ta sai a nemi guri a rufe ta satar da za a bin to da aka jingina ne kana kallon kuɗinka amma kana hawa to sai a magana lissafin abin da kai kuma ka hawa na in eh, jingina da dabino eh ya kuma duk shekara yana yi yawo amma shi ma ne makilili haka ita eh, a ka'ida a shari'ance ba a yin abin haka hasasak duk abin da yake fitar da wani abu da ake karuwa da shi to ba zai ba ci kenan kai da an kajin gina ka ci wannan kuma karɓi kuɗin da aka maka Eh, akwai ka'ida ta addinin musulunci sai an bi tsarin kaza kaza kaza kaza kaza babu ne mai faɗi kamar na gaya muku eh, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu